abin da ke faruwa a kenya abu ne wanda ya kamata mu samu koyi a afirka gaba daya abu ne wanda ya kamata mu dubi gaba mu dubi baya al'amari ne wanda akwai abu ne wanda ya kamata mu sake duba don mu kiyaye abin da zai sake faru don abin da ya faru da a baya to me yake nufi ga demokaradiyya kenan wannan hukunci da kotu ta yanke a gaskiya babban nasara ne ga demokaradiyya kaga inda ce ya faru haka a kasashe kamar irin su Najeriya da sauran wurare wanda shugaban kasa mai mulki an da shi a siyasa sannan kuma kotu ta tashi ta ce ta hukumta irin hukuncin da ta yi yanzu cewa a sake koma zaɓe to kaga wannan nasara ne ya nuna cewa wai kotu na aiki ya nuna abinda ya abinda ana ce judicial independence ya nuna cewa wai kotunmu a afirka suna nan da muhimmancin suna nan da yankin su kuma Wato wannan wato wannan wani darasi ne da sauran kasashen Afirka za su koya domin tafiyar da harkar demokradiyya kenan? Wannan darasi ne wanda ya kamata gaskiya kowane kasa mu samu koyi a kai domin mu samu cin gaba mu samu zaman lafiya. To da farko shugaba Uhuru Kenyatta ya fito ya ce zai bi umarnin kotu ba wai domin ya amince ba. wanda ake ganin cewar wannan ba karamin mataki ba ne dai taka wani babban abu ne ga shugabanninmu na afirka kan yadda aka saba to sai kuma gashi yanzu ya sake dawowa yana cewa zai sake fasalin kotun cewar akwai matsala a tsarin kotu shin me yake nufi da wannan To wannan nufin shi dai za mu ce wani bakin nufi ne idan ka tambaye ne na gaskiya domin in ka duba a baya a shekaran dubu bakwai. Mm. Za ka ga cewa wai siyasan da aka yi gaskiya an rashin rayuka da yawa. mutane kusan dubu ɗari eh, shida sun rasa gidajensu mutane kusan dubu ɗaya da uku sun rasa eh, rayuwarsu kaga wannan take-taken shi ɗin gaskiya ba mai kyau ba ne da kuma wannan mugun nufi ne idan ka tambaye ne ya kamata ya koma ya ja da baya ya ce ya ba ma kotu girmansu kotu ta riga ta yanka hukunci to take-taken shi nan na bakin nufi ne zai yiwuwa shawara ne bai samu ba kasan dan adam da mutane idan mutum bai da masu ba da shawara bai da tsoron Allah to babu mai kyau bane so hmm. wannan take-taken shi din bai yi ba To yanzu kamar yadda tsarin kotun ya bayar cewar ya ba da kwanaki 60 da aka sake gudanar da zaɓe a ƙasar. To sai gashi kuma su ɓangaren 'yan adawa wanda suka samu nasara ɓangaren Raila Odinga suna cewar sai dai shugabannin hukumar zaben ƙasar su sauka domin ba za su yi adalci ba idan aka gudanar da wani zaben. To ya kake kallon wannan lamari? ba zan ga laifinsu ba uh, uh, domin tsoro ne ya kama su kaga tun da dai har uh, masu kula da zaɓe sun ce wai ai uhuru kenyatta ne ya ci da kuma sai da kotu ta sa baki ka gani suna gani kamar abin da ya faru da zai sake faru yau za su ce ai uhuru ne ya, lashe zaɓe to mutane Raila Odinga din su suna da gaskiya an ka tambaye ne suna da gaskiya domin abin da ya sa an ba ma shi uhuru percentage hamsin da hudu a cikin zaɓen nan to zai sake faru an riga an nuna cewa wai hukumar na zaɓe ba su yi kirki ba ba su yi gaskiya ba to menene zai sa a sake bar su a wurin so zan ce wai ni na yarda da su su ce wai wannan mutane eh ba ku yi adalci ba ku sauka a ba ma sabbin mutane wanda suna da gaskiya. To kamar yadda ka ce ka yarda da su ko kuma ba su yarda ba suna da gaskiya za su iya yin haka. To baka ganin tsari ne ake bi na mulki na demokaradiyya cewar su yarda da hukuncin da kotu ta yanke kamar shi yadda shugaban ya kamata yarda cewar kotu ta yanke hukuncin cewa sai an sake zaben. To su ma su yarda a sake zaben ba tare da wani ya sauka ba idan har kotun ta ce su sauka su sauka baka ganin haka ya kamata a ce sun bi. amma kamar yadda na faɗa da farko kaga abu da tsoro ne abu kuma wanda an ce idan maciji ya fice ya cije ka yau ino gobe in ka eh, igiya za ka yi tsalle to hmm. su shi ya san nake ban ga laifin su ba amma gaskiya ne idan kotu ta ba da tari idan ta ce wai to zaben nan a sake yi dole ne su yi hakuri don doka doka ne To madalla lamun gode kwarai da gaske mai fashin baki kenan kan al'amuran yau da kullun David demas Malam David mun gode. na gode dori ne aka yi bai yanzu ma ana bai zamanin sayan bai rayuwa a kuɗi ɗoyi ja'iba cikin sanyi balahira aka yi, a zamanin sayan bai mulki na mallaka sauyi demokaradiyya yayi rayuwar afirka lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar wa a lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar wa lokacin sayan tsayin bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa mulki e, ɗaya da zai game lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar afirkawa lokacin tsayin bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa 真色阳光。